kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. makonni da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kata kwana na rsf ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 123 majiyoyi da dama sun bayyana cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo sojojin isra'ila na nazari akan wani al'amari da ya faru a birnin rafa da ke yankin kudancin zirin gaza bayan da hare-haren da ta kai ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya lahadi kanin labaran duniyar kenan To masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar Kano Najeriya na ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da dambarwa ta kaure a masarautar jihar ta Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. duk gaba ɗaya yan uwa ne na kusa na jini to kai talaka abin da ya kamata ka yi shine ka yi addu'a ga ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin ruwa a ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa ya yi da ministan tsaron najeriya muhammadu badar abubakar a yau hirar za ta dora ne kan batun inda 'yan bindigar ke samun makaman da suke kai hare-hare da kuma matakan da ake dauka hanyoyin shiga suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan boda sun bude idansu suna duba sosai kamar kowace ranar litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum labaran mai karantawa hawa sharif makonni sama da biyu da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kata kwana na rsf akan kokawar kwace wani babban birni da ke yankin arewacin darfur ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 123 cewar wata kungiyar baya da agaji ta duniya a jiya lahadi likitoci marasa shinge sun ce fada a el fasha babban birnin arewacin darfur ya kuma raunata mutane fiye da 930 a lokaci guda. Ƙungiyar likitocin ta ƙara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna irin tsananin munin da faɗan ya yi, inda suka yi kira ga ɓangarorin biyu masu faɗa da juna da su ƙara yin kafa-kafa da rayukan farar hula. A farkon watan nan ne faɗa ya ƙara ƙazanta tsakanin dakaran na Sudan da dakaran RSF a birnin, lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shi ya tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu. majiyoyi da dama sun shaida a kafar yatsa labaran afp a jiya lahadi cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka ɗora alhakin shi akan mayakan adf masu alaka da ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar musulunci ta is a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙarshen mako lamarin da ya sa hukumomi ƙaddamar da neman taimakon gaggawa ƙungiyar ta adf wadda tun asali ta kunshi musulmi 'yan tawayen uganda sun kasance a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tun sama da shekaru uku da suka wuce inda suka kashe dubban fararen hula. a makonnin baya-bayan nan sun ƙara azakami a hare-haren su inda suke wabushe ƙauyuka da cibiyoyin kiwon lafiya shugaban yankin beni mbo da ke arewa da arewacin kivu leon kakule siviwe ya shaida a kafar labaran ta afp cewa mutanensu sun gaji da binne gawarwakin farar hula a duk rana sojojin isra'ila na nazari akan wani lamarin da ya faru a birnin rafa da ke yankin kudancin zirin gaza bayan da jami'an kiwon lafiya da ke birnin suka ce har-haren na isra'ila ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya lahadi isra'ila ta ce harin na rafa da ke makwabtaka da tel al-sultan da ya kashe shugaban ma'aikatan hamas na yankin yammacin gabar kogin jordan da wani babban jami'i an yi amfani da aikakken makami da aka auna a kansu haka zalika ma'aikatar lafiyan gaza da hamas ke kula da ita ta ce harin ya dagula mutanen da yaƙi ya ɗaiɗaita da ke tsugunna a wurin haka kuma jami'ai sun ce gwamman mutane sun samu rauni inda kungiyar agaji ta red crescent ta bayyana hasashen samun karuwar adadin waɗanda za su rasa rayukansu a farkon jiya lahadi ne dai hamas ta kaddama da wani harin na roka inda ta ci wata cibiyar hada-hadar kasuwanci da ke tel aviv harin ya kasance irin shi na farko a cikin watanni a jajircewar da mayakan falastini ke nunawa a yakin da isra'ilan ke fafatawa da hamas na tsawon watanni takwas ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran amma kafin nan bari mu leƙa jihar kanin najeriya inda masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan dambarwa da ta kaure a masarautar jihar ta wato a jihar ta kano abokin aiki na muhammad hafiz baballe ya tattauna da isa ado ahmad wani mazaunin birnin na kano da ke sharhi kan al'amuran yau da kullun inda ya fara da tambayar shi kamar haka to ina batun jami'an tsaro ko suna daukan matakan da ya kamata na wajen ganin fitina bata barke ba Eh to kamar da yadda aka sani shi kwamishinan eh, 'yan sanda tun aljiya ya yi taron manema labarai da ya nuna cewa ba za su yadda wani komai girmansa a Kano ya kawo abin da zai ta da hankalin al'umma ko ya haddaman lafiyar da ake ake fama da shi a cikin gari ya kawo na ƙasa a gare shi ba. to saboda haka dai su dai jami'an tsaro suna nan za a iya cewa suna zubta ido akan abubuwan da yake faruwa ko suna cikin shirin ko ta kwana amma dai har yanzu babu wani inda zance ya fito na cewa sun yi wani abu suna dai kewaye a lokaci zuwa lokaci za a ga mota ta wuce ta jami'an tsaro ko da wani wajen ana yin wani abu amma dai ba har yanzu ba wani labarin yadda aka ce an samu hatsaniyar da har ta kai su ma sun shiga tsakani. To kowane kira za ku yi wa al'umma a matsayinku na masu fashin baki domin ganin cewa ba a samu wata tarzoma ko hatsaniya ba? To babban kira dai da ya kamata a yi wa al'umma shi ne su yi kokari su zauna lafiya. Ita a irin wannan dambarwa ta masarauta ba yanzu aka fara ta ba, an bi tarihi tun lokacin sarakunan hausawa kafin ma zuwan jihadi da zuwan fulani an yi wannan bayan zuwan fulani tarihi ya nuna an yi basasa wanda dama shi basasa yaƙi ne tsakanin yan uwa ko kuma rashin fahimta ce ko rashin jituwa tsakanin yan uwa kamar yadda yake faruwa a yanzu kuma cikin hukuncin Allah idan ka duba ma za a ga shi sarki Muhammadu Sunusi da sarki Amina Ado da shi kansa ma mai girma gwamna na jihar Kano duk gaba ɗaya yan uwa ne na kusa na jini to kai talaka abin da ya kamata ka yi shine ka yi addu'a ga ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin tsaruwa a samu sauki ko ma me zai zo ya zo da sauki in ka duba irin wahalhalun da mutane suke ciki ma ya ishe su yanzu an zo an karo wannan tashin hankali da rashin zaman lafiya to duk menene amfaninsa gara ka yi addu'a da ka ringa cewa sai na ko sai na ka yi addu'a cewa Allah ya bada iko a yi abin da ya kamata a tabbatar da adalci dan adalci shine yake tafiyar da al'umma. Isa Ado Ahmad kenan wani mazaunin birnin Kano da ke shiri kan al'amuran yau da kullum a tattauna wasu da Muhammad Habiz Babulle yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. A ran Lahadin nan ne kasar Saudi Arabia ta sanar da nada jakadanta na farko a Siriya tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakaninta da Damascus tsawon shekaru goma sha biyu, inda hakan ya zama wani bangare na ci gaba da ta hulɗa tun bayan mayar da kasar da yaƙi ya kace-kace da ita cikin jerin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kafar yatsa labaran Saudiya ce ta sanar da naɗin Faisal Al-Mujaffel a matsayin jakadan daular na farko a Siriya tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu. Naɗin ya zo ne shekaru shekaru biyu bayan sake mayar da ƙasa ta siriya cikin jerin ƙungiyar ƙasashen larabawa mai mambobi 22 an dakatar da siriya daga ƙungiyar na tsawon lokaci sama da shekaru goma sakamakon mummunar aika-aikar shugaba bashar assad wajen murkushe masu boron kin jinin gwamnati a shekarar 2011 riyad ta raba gari da damascus ne a shekarar ta 2012 a nan take dai kafar yada labaran siriya da hukumomi ba su ce ufan ba dangane da wannan ci gaba da aka samu a ranar lahadin nan ne shugaban kasar taiwan leshin te ya mika fatan alheri da haɗin kan shiga kasar sin wato china biyu bayan kwanaki biyu da canan ta kwashe tana rawar daji a kusa da tsibirin a daidai lokacin da wani ayarin 'yan majalisar dokokin amurka suka isa taipei china wadda ke ikirarin mallakar taiwan da ke kan tubar mulkin demokuraɗiyya ta gudanar da rawar dajin ne da sojojinta suka gudanar a ranakun alhamis da juma'a da kuma kira lamarin da horo bayan jawabin da shugaba lai ya gabata a ranar litinin da beijing ta kira da wani sabon yunkuri da tsibirin ke yi na neman cin gishin kai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa na murya amurka ya yi da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar a yau hirar za ta dora kan batun inda 'yan bindiga ke samun makaman da suke kai hari a wasu yankunan najeriya da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka kamar da ali mustapha sokoto ya tambayi ministan wato na tsaro na najeriya sannan um, makamai da su waɗannan ɓarayen dajin suke samu kuna da masaniyar inda suke samu waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi to sau da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta niger mm. akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna aka samu labari makaman nan suna fitowa kuma tun da libya ta wargaje ake magana cewa makamai suna fitowa ta nan babu wanda zai gaya mata kamaimai ta ga inda suke zuwa gaba daya sai dai nan su zo can su zo tunda ai ko a tashar jirgin mu nan ba an taba kama makamai ta lagos so saboda haka hanyoyin shigar suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan boda sun bude idansu suna duba sosai an ce yankin lake chad da wajajen harkokin hanyoyin niger um, mali burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin wannan kan iyakoki ko da aka ce ana rufe kan iyakoki to gaskiya ba dukan su suke rufewa dazuzzuka ne kamar da aka sani hmm. um, an ce ta wurin makamai suna fitowa na biyu eh, kuma an ce ne haka sosai da sosai haka din ko hmm. na biyu an ce su yan ta'adda yadda suke sayan makaman a arha suke sayan su idan aka kwatanta yawan kuɗin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga al misali kuɗin bindiga ak-47 da dan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya so sun fi saya a sauki an fi samu a kama musu su cikin dare a yi ciniki a samu wani lokaci ma akan ce su sun fi na sojojinmu ko yawa ko karfi <laughs> ba za su fi namu karfi ba ba haka ne. Eh, kuma yadda suke siya a farashin su ban sani ba eh. ban san nawa suke siya ba amma eh, akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaki da ta'addanci a najeriya a wurin hukuma a yanzu dai babu gaskiya domin shi shugaban kasa ya yi hoɓasa kasan an yi supplementary budget eh. wato shekarar da ta wuce kuma ya ba sojoji uh, kuɗi sashe na a nemi makamai kuma suna siya kuma ana yakin nan. excellence akwai wani abu da muke kera na makami a ƙasar nan yanzu a yanzu ko komai daga waje ake siyo shi a yanzu an fara da kamfanin da aka yi kasa an sa hannu a mm. dokar kera makamai a gida wanda ta ba da dama kamfanonuwa eh. da ba na gwamnati ba su zo a ba su lasin su masu kera to a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da kera harsashe a yanzu sannan akwai irin su propos mhm. irin su ga sunan da yawa za su kai guda uku a gida muna alburusai yanzu a daikon oh. sannan su propos suna yin motoci masu silke da irin hular eh, yaki mm, da kuma da kuma abin nan uniform kayan sarki yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne muna ganin ogas nan allah da za a bude shi wanda zai yi duk uniform da ake nema ba na sojoji kaɗai ba har na duka jami'an tsaro na najeriya gaskiya ne cewa matsayin yaƙi ta'addanci nan kun yadda an yan boko haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji sun zama soja su ma a ba a cusa su cikin sojoji to wani rawa aka ba su wani aiki aka ba su suna dai taimakawa wajen yakin rai eh suna taimakawa da labarai ko da labarai eh, kawai amma ba sa ba su makami ah, ba makami ba makami ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kenan a hirarsu da ali mustapha sokoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu fara duwabin kadin wani bawan allah umar muhammad wanda wasu miyagu sau kwakule wa idanu a shekarar dubu biyu da shida ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto yankin karamar hukumar Wamako don bin karin wani bawan Allah wanda wasu miyagu su kwakwale wa idanu tun a shekara ta shida lokacin yana da shekaru shida kacal a duniya. Umar Muhammad wanda cikin ikon Allah da ke rayuwa ba idanu ya yi karatu ma har ma yanzu yana gaba da sakandare. Labarin Umar da yana da ban tausayi da al'ajabi. lokacin da wani ya ɗauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi har ya suma da nan suka cire masa ƙwari idanunsa biyu bayan sa'o'i ya farfaɗo amma ya kasa buɗe idanun don ba ƙwayar sai kwarmin idanun masu iya magana da yana cewa labari a bakin mai shi ya fi daɗi. Suna na Umar Muhammad haifafen jihar Sokoto a ƙaramar hukuma ta mulkin Wamako wanda na aka ni kuma a nan na tashi. wanda abin da ya faru da ni wato wani shekara kamar goma sha takwas da suka gabata ba wato shekara ta dubu biyu da shida kenan shine na haɗu da wata jarabawa da ta samu rayuwata ta bangare na abin da shafi wato idanu game da wasu mutane da suka zo da rana ta suka zo ni a gida wanda shi wanda ya zo ɗauke ni a gida sun dai in ce mutum ne wanda an riga an saba da shi na a nan cikin unguwarmu an riga an san shi wanda wannan ne abin ma ya sa har ya zo tafi da ni ba tare da na samu wani shauku ko ko kokonto game da shi ba wanda ya ɗauke ni ya kai ni a wani gida haka da yake a wata unguwa daban da wannan unguwar da muke zaune wanda bayan ya je da ni dama ya riga ya matsaya da abokan aikin shi kan ta zo da yaro wanda za su yi wannan aikin a lokacin shekarar ka nawa ne a lokacin shekaru na shida ne kawai kana ɗan shekara shida aka yi ma wannan abin kwaɗe daga gaske na ɗan shekara shida wato 2006 kenan ba eh to muna ji lokacin kana ɗan eh yana ji to ci gaba da bamu labari yawwa so ya zo ya ɗauke ne tafi da ni suka biyar ni wannan gidan wanda dama gidan ya riga ya matsaya da shi abokin aikin shi cewa zo da yaron da za su yi ma wannan aikin na wato cire ni kenan wanda bayan ya zo da ni sai ya je ya gama shi wannan abokin aikin nashi akan cewa ya zo Ga yaron da yake mashi magana ya samu ya zo da shi to bayan ya zo ne sai suka ɗauke ni suka fitar da ni daga cikin wannan gidan sai suka shiga da ni wata gona haka ta irin wanda ake noma a rake cikin ta haka to a lokacin da suka shiga da ni cikin ta wannan gonan ta rake wanda shi ɗayan shi ke jayi da ni shi kuma ɗayan yana ta can baya haka so da ya zo shiga da ni ciki bayan ya shiga da ni sai yake ga mini cewa in kwanta so sai yi sai haka yana da dan tunanin to me zai sa ce in kwanta anan tunda ni dai na san ya zo da ni ne bisa akan cewa yana so ya aike ni ne in karɓo mishi wani abu ya da ni na mu <clears throat> so bisa ga wannan yanayi ne da ya ce in kwanta na kwanta so bayan na kwanta ne ya sa hannun shi sai ya kama wayana wato makogaro kenan makoshi haka mm. sai ya kama shi haka sai ya ya rike kama amin kamun wannan ya fara samun yatsun shi cikin idanu haka an bayan na kwanta yana samun ya tsaga cikin idanu to ina dan takakkarewa da hannaye na haka sai ina dan kakkauce ma hannaye haka karshe dai sai zan ya juye hannaye na haka ya mi da su baya irin a mi da hannayen mutum baya ga sai a kwantar da mutum akan hannayen nashi so bayan wannan yanayin sai rika samun hannun shi cikin idanu haka yana yatsan yatsan shi kenan yawa fingers nashi kenan yana yana yana irin mun motsa idanun nawa haka yana dan fara irin kokarin kaman eh, nuna kaman irin abun ya dan fara cutar da ni haka so dai duk ana cikin haka dai kawai irin yana kokarin hana shi haka kama kuma zan dan shautin kiyar da mutane za su iya jin abin da ke faru tun da wurin gona ne haka amma dai gonan cikin unguwa ne haka to sai kawai ya sa hannun shi sai ya kama makoshi na makogaro na haka kawai sai ya shaki ya sa kafan shi ya taka test wato gabana kenan take shi haka da kafa so ana haka dai ana haka dai sai da ya gade kaman na dina shida haka idan dai alamun kaman na riga da na suma haka sannan sannan kuma tabbas a lokacin na riga da na suma gaskiya so sannan ne shi wancan abokin nashi aikin nashi ya zo suka fara kokarin aiwatar da wannan abun a kaina wanda dai har sake abin da suke suka kare gaskiya ban sani ba su sai bayan sun faɗi ma me suka yi ba ma yawwa har suka cire idanun <laughs> har suka cire idanun suka kare idanun ka suka fitar da kwai uh, eh kwarai ku wannan iPhone iPhone eh. eh wannan idanun kwai idanun ita suka eh. cire guda biyu kuma ba guda ɗaya ba guda biyu to bayan sun cire idanun guda biyu sai bayan sun gama aikin gaba ɗaya sun kare da tunanin cewa ni kamar ma na riga na na mutu a lokacin so sai sai bayan wasu mintu wasu awoyi haka sannan sai na farfado to bayan farfaduwa ta haka sai na tashi haka to irin sai nake ta kokarin bude idanun nawa haka tunda na riga na rabar da cewa kamar an zo da ni wannan wurin lafiya kalau to a kokarin haka ne sai idanun suka ke buɗewa na yi ne suka ke buɗewa to ko da nake dan taba gefe idanun nawa a wurin fuska haka da gefen hanci haka sai nake jin wani abu haka kamar mai kamar zare-zare haka duk ya zuba min haka a gefen a fuska na haka to ina ana tsaka da haka dai to sai na tashi da yana ta kokarin dai buɗe nan wa dai su su buɗe to ko da na fahimci cewa dai kamar idan ba za su buɗe ba sai na tashi na fara magana haka ina da Allah ya taimaka mini jama'a da Allah yana neman taimako da Allah yana